da ɗan goja da shi da babu sai wani shi ne za a buga tsakanin baban shi ake da autan corona sai dan wani uku shi ne za a buga da safarar da abu da garkuwar ke gabana ga shi da za a buga shi da kuɗi naira dubu gara a ta ɗaukar zani yar mage to yar mage ya fike ganin dan da ake za a taka da kai da kai ya masa bismillah ya kun san me nake nema ne a wajen to kada ya fike gani ya ci kana haka take shi da nuna mana ranar asabar ya ba kai mu aidiyo ko annan ya to ni ne kuɗin shiga kuɗin shiga naira dubu ni Allah ya ba iko sannan dan babu ramadan zai tafi maraba za su yi dambe da shi da har da kansu அது Hallelujah. Gracias. Thank you. ce wannan kafa za a yi dubu ashirin wuya wuya ga wuya Allah ko ko bese ko ko bese da ki tara Allah wannan kai da sai ka saka gon sabon sari sa harke mu da ta harke mu ana da shi ne da sai ka dan ko ko bese na hulu bi satullah Allah wannan kai da sai ka mala ali da sai ka hayatu ta harke mu ta ta harke mu ana da kuma ne sabon sari mu mala sabon dogon inda Allah wannan kai wannan kuma na mai kwanciya ne kowa mai zubar ba ciki wuyan wannan kai gashe ka hayatu gashe ka salamo na ya taba mu kai kallo na hudu bi sha'atullah la ilaha illallah wala ya kai ina yi maganar tsagamu hannu ne da idan mutum ya ce ta don goro ko ina na ba mai ina na ba na auta ina na auta shirya ku shirya dandan mai girma minista tana yi al'adu na gargajiya kuma ya jihar katsina ce ajiye ahmadu musa musawa mota a biyar da wata ma za a faru gombe yawa ta wata biyar da wata za a sa mota to da haka ba duk da gobe idan allah ya kai mu za su fara sauka damben wannan mutum ashirin da kuma zai idan ka saka gasar dambe ka faɗi ya adadin jama'ar da suke ciki kai ka zama wancan a idan bozan ɗari ba a ci motar ba mutum ashirin da hudu ne zai yi damben damben da zamu ba irin nau'in ba kuma da suna in zai ci a zo a damben mota da hama shi yake da shi da garkuwar dutse a gidan kuma ba za a yi damben garkuwar dutse da ba hama shi yake amma irin dambe wancan ko ce a zo idan yi dambe da autar korona da dogon da ta kwasana irin dambe ta nuna irin wancan dambe za mu ba dambe za mu yi na sa'a da sa'a guduma da za su ba da iya adadin yin damben su kudawa za su ba da iya adadin yin damben su jamawa za su iya ba da adadin yin damben su sannan za mu rage ta a nauyi na ƙasa na yaran nan matasa don Allah ya ba ta iko ko ba shi ta saka iya saka masa mashin da a sa kuɗi eh dambe a ciki su yar mage su muhammad ramadan su alhassan su buhari shagon yalo su garkuwar dutse su adamu muhammad dage eh kaga babu kwana su zama ya ce a zo a sada zumunci don haka idan allah kai mu gobe muna da bakin gurma da da jamus za su taso kai don gosa ka buga don mu banka ka shirya hayatu ka shirya na hannu bisa tunan sannan dandan da nana asabar sarki akwai dambe wanda za a buga tsakanin yar mage da kaddara autan dan banza dambe na naira dubu tamanin wanda ya riga ya fada jibi yar mage da shi da kaddara autan dan banza da zaman da ake yanzu kaddara ya sauka yana cikin garin katsina wannan dambe najeriya tana jira duniya tana jira aka ce ba sai mu ba a tashi ba sai dan kuma guda da biyu shi ne da sakara wani ne ce ne na auta ku uban da gaban da gaban kada ka faɗi sai da ta ba ku ai kowa ne zai kuma da nan kowa ne aka ce ni sama'ila ma aka ce aminu ɗan gudanar da auta ka mu kai ba yaro ta na ilaha illallah Za ka buga nan bosa za ka buga kar ba kiyo yawa dan ba yi za a buga a buga dan ba na gaba a shirya dan ba na gaba a ya shirya sai ka ya shirya sarki ranar manda idan Allah ya kai mu aljanin mu fagon nasarawa zai sauka na baga da mana ya matasa la ina nan da sai ka dan kaduna la ka bi shi a kunna a a a a ya ku ai A da shi da A da kai da bana kyau to sai ma Sai kuɗi za mu fita na sarki ne na ta a musa ibi a cire a sa kuɗi za mu fita na sarki yamma a cire a sa kuɗi sai dan bandan sofa a kuma sallallahu alaihi wasallam ga dandan nan ga dandan na daga shago sami gidan nan kalle lan muhammad kalle nan ya saka mu kai kalle wallahi in za ku buga ku buga dai ko ku buga ba da bai da Allah ya kai mu shi za mu fara sannan in mun duk wanda ya san da zai tuka noma ba idan Allah ya kai mu to ba da kudin abinci ba da kudin taki da haka gobe ranar yaƙi ce kuma ma ranar yaƙi ce ba mu ne ba a dakai kai da wannan auto sani gidan dan kai idan za mu kai gobe wallahi sai kun mai fa zai ji sabon bazo mana suka buɗe kan kallo ga nan wannan shagon sani gidan dan kai shagon sani gidan dan kai dan muhammad gambo karshe kana isan a gaban ka karshe ka mutuwa kusa kusa dan muhammad da a idan kuma na tare a idan bai a kan nan guda an baka suna tsaki na allah akwai kuɗi idan kun za a biya ku

shugaban da ta bambage

ake sani ake ni na a gaban na soja na